بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما ibrahim على آل إبراهيم إنك حميد مجيد فاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a yau litinin goma sha safar a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 24 ga watan wannan masallaci na makil bani yasa a cikin wannan daura da ake gabatarwa za mu ɗora inda muka tsaya a karatunmu na jiya a cikin wannan littafi mai albarka littafin ulumul qur'an a tafsiratu fi ulumul qur'an a jiya darasinmu na biyu mun kammala batu akan abin da ya shafi al-mabhathul awwal abin da ya shafi darasi na farko a littafin a yadda a karatunmu na jiya muka yi sharhi kan abin da ya shafi ta'arifin alkur'ani mai girma ɗaya kenan sannan kuma muka yi magana yadda alkur'ani mai girma ya zama gagara badau gagara koyon masu koyo ubangiji subhanahu wata'ala ya kalubalanci arnan da da na yanzu a kansu taru mazansu da matansu mutanensu da aljanunsu a kansu su iya kawo kwatankwacin alkur'ani baki daya suka gaza mataki na farko kenan mataki na biyu aka sassauta cewar to su je su kirkiro surori guda goma su kawo kwatankwacin na alkur'ani suka gaza abu na ƙarshe aka ce to su je su kawo ko da sura ɗaya ce tallin tal su je su kawo irin sura alkur'ani abin ya fuskara amma idan suka koma gefe guda suka tara mutanen su su dinga asha suna ta zage-zage suna ci alkur'an na ai magana bokaye ne ai akwai bokaye a cikin su su je su taro bokaye su irin wannan zancen mana an sun tara kuma mutane su ce launa sha'u la qulna misla hadha in hadha illa asatir al ce da mun ga dama da mun faɗi irin wannan to har yanzu ba su ga daman ba bayan an kalubalance su su kawo an kalubalance su su kawo irin qur'ani duka abin ya faskara aka ce to an rage su kawo surori guda goma cikin yatsun hannu abin ya faskara aka ce su kawo kuma daidai da sura guda daya to wannan lalle lalle ya nuna mana alqur'ani mai girma littafi ne wanda yake al-mu'jizatul kubra da ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yau za mu tashi al-mabahathu thani inda malam yake cewa المبحث الثاني أسماء القرآن للقرآن الكريم أسماء كثيرة وكثرة الأسماء تدل, تدل على شرف المسمى وعلو قدره ما لا يتشاء المبحث الثاني بنشكي نبيو درسي نبيو أتشكل لتافن بأو درسي نبيو أدور أربع يتشاء أسماء القرآن wannan zai yi bagana ne akan abin da ya shafi sunayen alkur'ani mai girma domin asma jam'i ne na ismu ya ce asma'ul qur'an sunayen alqur'ani mai girma wannan ya nuna mana kenan qur'ani yana da sunaye da yawa shi yasa ya ce asma'ul qur'an bai ce ismul qur'an ba wala ya ce alqur'an karimi asma'un kathira lalle alqur'ani mai girma alqur'ani mai daraja yana da sunaye da yawa idan ba suna ɗaya ba ba suna biyu ba yana da sunaye da yawa wa kathratul asma kuma yawan suna tadullu ala sharfil musamman to lalle kan yana nuna darajar wannan abin da ake kira yawan sunan da yake da shi to ya nuna yana da daraja yana da martaba yana da kima wa uluwi qadri kuma ya nuna yana da babban matsayi saboda me saboda yana da sunaye da yawa sunaye da yawa yana nuna matsayinsa ba karamin matsayi bane tunda ya ɗara abin da ke da matsayi da ke da suna ɗaya ya ɗara mai suna biyu kisa aka ce kafaratul asma' yawan sunaye ta dullo ala sharfin musamma lalle hakan yana nuna cewar wannan abin da aka ambata yana da matsayi yana da ɗaukaka yana da daraja yana da girma mala ya ce wa ashharu hadhihi asma mashahuran waɗannan sunaye da alƙur'ani yake da su alƙur'an yana da suna na farko sunan shi alƙur'an abin karantawa tunda mun karanta mun gana a darasin shekaran jiya alƙuran yana zuwa da ma'anar ƙira'atar لا تحرك به لسانك لتعجل بأن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنا فاتبع قرآنا ashe kenan da aka kira shi alquran littafi ne wanda ake karantawa ba wanda ake sanya shi a gafaka ne a rataye shi kuma sai sabo shekara a ɗauko a ce an gano wannan shekarar ta sarakuna ce wannan shekarar ta masu kuɗi ce kazan ba a taɓa cewar wannan shekarar ta talakawa ce tunda ba abin da za a samu a su. amma an ce wani shekara ta gwamnoni ce wani shekara ta sarakuna ce su ne za a samu wasu abubuwa a wurinsu sai a yi maƙur'ani ƙarya a faɗi waɗannan abubuwa to alƙur'ani ba wai an yoshi ne don kawai a abin a rataya shi a cikin bango ba hmm. an yoshi ne don a karanta shi ne ƙur'an ubangiji subhanahu ta'ala yana faɗa yana cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan shahru ramadan watan azumin ramadan allazi unzila fil qur'an wanda yake a cikin wannan wata aka sauka da alqur'ani mai girma hudan linnas shi alqur'ani din shiriya ne ga mutane baki daya wa bayyinati min alhuda kuma littafi ne da ke kunshe da bayanai dalla dalla na abin da ya shafi shiriya wal furqan da kuma bayani na raba gaddama fayyacewa tsakanin ƙarya da gaskiya kenan wannan aya ta tabbatar mana da cewa alqur'ani yana da sunan alqur'ani wannan kenan wanda yake wasu littafan kamar bible yana cikin abin da aka kalubalance shi har yanzu a cikin bible babu sunan bible a ciki amma sabanin alkur'ani a cikin alkur'ani dan akwai lafazin alkur'ani shahar ramadan alladhi unzila fi hadha alquran inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam innahu laqur'anun karim kaga duk akwai sunan alkur'ani mai girma wannan ɗaya ne daga cikin sunayen alkur'ani a ce sunan shi alkur'ani qala wa minha yana daga cikin sunayen alkur'ani kuma al ma'ana littafi ne da ke raba gaskiya da ƙarya don kada a cakuɗa su ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi li yakuna lil nadhira tabarakal ladzi nazzala al albarka daukaka ta tabbata ga wanda ya sauka da alkur'ani ala abdihi ya sauka da alkur'ani ne ga bawansa liyakun na nazira dan alfurqan din ya zama wa'azi ne lil'alamin idan ka ce al'alam al'alamin jam'i ne na al'alam idan ka ce al'alam kullu ma siwa Allah wa huwa alam ya shafi duniyar mutane tsuntsaye mala'iku da sauransu qur'ani wa'azi ne ga mutane qur'ani wa'azi ne ga aljanu to shin qur'ani wa'azi ne ga mala'iku malamai sun kara ma juna sani akan wannan wasu suka ce wa'azi ne ga mala'iku saboda a cikin alkur'ani ne aka ce da mala'iku wa man yaqul minhum inni ilahu min dunihi zalika najzihi jahannam zalika najzi zalimin alqur'ani ne aka ce wa man yaqul minhum duk wanda ya faɗa a cikin mala'iku yace inni ilahu min dunihi shi abauta mishi kuma bayan Allah mala'ika ya ce shi abauta mishi ya aje bautar Allah Allah ya ce zalika najzihi jahannam zalika najzi zalimin wannan da ya nuna mana cewar alkurani littafi ne da ya zama lil alamin nazira wa'azi daga kowa da kowa ba wai wa'azi daga gama garin mutane banda wasu ke bantattun mutane ba wata shahid anan shine Allah ta'ala ya ce tabarakal ladzi nazzala al sai Allah ta'ala ya kira alkur'ani da sunan al-furqan sai ka kiyaye dan an ce yana da sunaye to kuma ba mutum zuwa zai dinga kirkiro mu qur'ani suna ba shi yasa malam kuka ga duk suna ɗayan ya faɗa sai ya kawo dalili daga cikin alkur'ani din ba shi ci faɗi mutum zai je ci to in haka ne ayi tunda yana suna da yawa kowa ma bari je kikiro na shi abin kuma sai ya zama ba addini ba kenan wa minha daga ciki akwai azzikir ambato kenan ba abu ne da za a yi gumba a kana karanta shi harshenka yana motsawa zuciyarka tana ji abin da yake karantawa kuma kana faɗa kuwa da saƙon da yake ɗauke da shi shine ma'anar azzikir wani kwakwalwa ka ta dan sha'afa daga karanta sai ka go a ashe hukunci kaza hukunci kaza yana ta kai yana tunasar da kai abin da ka manta Allah madaukakin sarki ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne waɗanda muka saukar da azzikir kaga azzikir a shine me alqur'ani mai girma saboda ka shine ma babban zikiri wa man shaghala alqur'anu anhu lisanahu yana alkhaira zakiri dhakirina mukammal haka imam shatu ya faɗa yake cewa wa man shagala alqur'ana anhu lisanuhu duk wanda harshen sa ya shagala da karatun alqur'ani yana la khaira ajri zakirina mukammala zai sami mafi kyawun ladan masu zikiri baki ɗayansa saboda ya shagaltu da abin da yake shine afdalu zikir shine karatun alqur'ani mai girma kuma muna magana karatun qur'ani ne in mutum ya karanta shi da larabci ba in ya karanta shi da yaransa ba wa minha alkitab yana daga cikin sunayen alkur'ani alkitab idan aka ce alkitab rubutacce saboda rubuta shi aka yi a rubuce yake littafi ne gashi Allah madaukin sarki yana cewa alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja sai Allah ta'ala kira alkurani anan da sunan alkitab zalika alkitabu la raiba fi hudan lil waɗannan sunaye guda hudu da malam ya ambata na san ko yanzu na ce banda wannan ayar da malam ya kawo akan alqur'ani ka kawo wata ayar za ka kawo inna hadha alqur'ana za ka kawo innahu laqawlu rasul abin nan abin nan innahu laqur'anun karim za ka kawo wannan ayar za ka ga ayoyi da yawa da suke magana akan qur'ani haka nan da malam ya kawo alfurqan za ka kawo wata ayar da ba wannan ba a matsayin dalili akan qur'ani kamar shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan sannan kuma bayan wannan za ka iya kawo su ayyukan azzikir da alkitab da malam ya kawo an zanna ilaikum kitaban fihi zikrukum ga kitab shine alqur'ani mai girma mana yake cewa wa ma ada zalika mimma zukira annahu min asma'i abinda ba waɗannan ba shine wa ma ada zalik ada fi'ili ne ko ismi ne saboda mai zama fi'ili saboda ma ta gabace shi to tun da fi'ili ne za sai zama maf'ulun bihi kenan wani jina da ke ko wa ma ada zalik abinda ba wannan ba ba waɗannan guda hudu da muka ambata ba mimma zukira daga cikin abubuwan da ake faɗa ake cewa annahu min asma'ihi wai yana cikin sunayen alkur'ani mai girma ka lafzi karim kamar lafazin karim a faɗin Allah ta'ala da ya ce innahu la qur'anun karimun to lafazin karimun sunan alƙur'ani ne ko sifa ce wa lafzu mubarak da lafazin mubarak mai cike da albarka da Allah ta'ala ya ce wa hadha zikrun mubarakun anzalna waɗannan lafaza guda biyu lafazin karim da lafazin mubarak shin sunaye ne na alkur'ani ko kuwa sai malam ya ce wa nah'u zalik da makamancin haka makamancin waɗannan guda biyu fatilka awsafu lil qur'an yace to waɗannan fa siffofi ne na alkur'ani la asma'u lahu ba yin alkur'ani bane kuna jina da kyau kuma anan misali guda biyu malam ya bamu ya kawo mana misalin karim mai cike da karamci ya kawo mana misalin mubarak kuma ya ce wa hawi zalik da makamata kamar aziz wa innahu la kitabun azizun aziz ba suna alqur'ani bane sifa ce ta alqur'ani mai girma kaman ar-ruh suna ne na alqur'ani ko kuma sifa ce sifa ce wa kadhalika ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha wannan ar-ruh sifa ce ta alƙwarai na cewar yana cikin sifofin shi yana rayar da jikin da yake mataccen jiki wanda yake ya riga ya mutu aka karanta mashi alƙur'ani mai girma ya karɓi shiriyar alƙur'ani mai girma sai ya zama na ya rayu afa man kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alnahu nuran yamshi bi fil nas kama mafulu fi dhulumati laysa bi kharij minha haka na kamar lafazun nur suna ne na alƙur'ani ko sifa يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا نورا مبينا شيما سيبا شيء تا القرآن مجين وابا سونا إن القرآن مجين وابا كما لفظ مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين كاغا مبين صفة كتاب كما لفظ مجيد بل هو قرآن مجيد أجا مجيد صفة alkur'ani mai girma kamar labazin bashir da nazir kitabun fusilat ayatu qur'anan arabiyyan liqawmin ya'lamun bashiran wa nazira shi qur'anan arabiyyan din kenan bashiran wa nazira mai bishara ne ga duk wanda ya bi Allah ya bi za Allah su salama cikin qur'ani ne ake cewa bashir ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar a cikin alqur'ani ne faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga zama bashir kenan nazir a cikin qur'ani ne kuma ake samun gargadi fatakun nar allati uiddat lil kafirin wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina walaika ashabun nar hum fiha khalidun bala man kasaba sayi'atan wa hata bi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun kaga nazir kenan da bashir da nazir sunaye ne na alqur'ani ko sufufi ne na alqur'ani sufufi ne na alqur'ani mai girma to haka dai za ka gansu da lafazin shifa يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى شفاء وهدى ورحمة للمؤمنين هذا شفاء وركة da qur'ani ne mutum zai samu warakar babban ciwo dan ba mafi cuta mafi muni irin cutar zuciya wacce take idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu ala a ƙur'ani ake samun waraka duk abin da ke duk cutar da ke samun mutum cutar hasada cutar shirka cutar bid'a cutar kafirci cutar shubha duk mutum zai samu bayanin ta filla filla daki daki a cikin alƙur'ani mai girma kaga ya zama shifa kenan ya zama rahama ya zama kuma hudan shiriya duk waɗannan siffofi ne na alƙur'ani mai girma ba sunaye ne na alƙur'ani mai girma ba kenan idan an ce kawo sunayen alƙur'ani sai kawo alƙur'an sai ya kawo alkitab sai ya kawo alfurqan aka ce lissafo sifofin alqur'ani sai ya kawo shifa sai ya kawo hudan ka kawo rahma ka kawo mubin ka kawo majid duk ayoyi kuma sun tabbatar da wannan to haka tabbacin sifofinsa ba abu ne da mutum zai tsaya ce to in haka ne to ai siffa ka zama ta qur'ani ce a'a kowace siffa daya kawo sai an bata dalilanta dan karka je ka siffanta ƙur'ani da abin da yake ya tsananga daga barin wannan siffar shi sai ga mai qur'ani ne wanda magana da alqur'ani ne wanda ya saukar da alqur'ani shi ya sifata qur'anin da waɗannan sifofi din wannan shine karshen wannan fasali din karshen wannan darasi din na al-mabhafu sani abin da yake kunshe da shi yana kunshe da cewar alqur'ani mai girma yana da sunaye kuma yana da sifofi sunayen alqur'ani mai girma ba kagasu ake yi ba sifofin alqur'ani mai girma ba kagasu ake yi ba mana ji wannan da kyau kowanne suna aka faɗa a ƙur'ani sai an kawo dalili kowanne suna aka faɗa aka sifa aka faɗa sai an kawo dalili kuma wannan yana da mahimmanci sosai da sosai in ka ga littafan da ake rubutawa a babin ulumul qur'an za a ga lalle wanda ya rubuta littafin shi ba yana buƙatar ya zauna tukunna ya san me ma ake nufi da ulumul qur'an dan zai ɗebo abubuwan da suke sunaye na qur'ani ya maida su sifofi ya ɗebo sifofi ya maida su sunaye abubuwa da wallahul musta'an tun da malam ya ce mana abin da aka ambata da ba waɗannan ba sifofi ne to ya kamata mutum ya taƙaitu ga waɗannan hudun tukunna sai ya ke ga ummahatul kutub zai yi kyau mutum ya sami littafin al fi ulumul qur'an a matsayin shi na ɗalibi da yake so ya daɗa zirfi akan abin da ya shafi ulumul qur'an na fara mana sai da imamu sayyidi ya kawo fasali abin nan darasi na ɗaya na biyu na uku sai da ya kawo darussa tamanin a cikin a cikin al akan abin da ya shafi ulumul qur'an nan alaikum salam nan nan wanne suka kara akan wannan at-tanzil tanzilul kitabi min Allah al hakim ko ba shi ke bane to sifa ce ko suna ne na kace na'am ina da inganci masu cewa bayanin da ya gabata cewa lima fi suduri gashi ma ya lima fi suduri mutum na da ciwo sai ya karanta <laughs> wai ce yi wasu waɗanda suka halatta rubuce shi in dai batun wannan ne wani ma an tambaye shi maulidi ya ce Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizqu wannan kisa watan majma'i a gani wai shi ma yana kan ya kawo aya kan maulidi wa alal mauludi lahu wanda <laughs> sallallahu salamatu wal afiya darsi yana da abin nan sosai da sosai yanzu za mu shiga mabahas na uku kenan wannan mabahasin shafi ɗaya ke da shi na alaikum salam nan min al-huda wal furqan nan ya zo a a da kuma a suna wa eh zai zai iya zama fuska zai iya zuwa a fuska na sifa zai iya zama a fuska na suna amma tunda kulura duk abin da yake suna yana da sifa da aka ce alquran sunan shi yana da sifa na a karanta shi kenan eh da aka ce sunan shi zikiru yana da sifa na a dinga aiki da darusan da ke ciki ina fata mun gane wannan da ke ko kenan da aka ce sunan shi alfurqan yana da sifa na shi raba gaddama ne duk wani hayaniyar da ake yi wannan ya ce sunna wannan ya ce bid'a wannan ya ce musulunci wannan ya ce kafirci wannan ya ce tauhidi wannan ya ce shirka duk da za a ɗauko ƙur'ani a karanta duk da an fai da ƙur'ani ya yi bayani ya rarraba abin da yake tsakanin zare da abawa Allah ta'ala ya kiyaye Allah ta'ala ya mana jagora al-mabasu salis ma'ana ulumul qur'an da yawa aka din ana cewa ulumul qur'an wani yana karatu kan ulumul qur'an ko kuma a cikin daurar da za a ake gabatarwa akwai darasin ulumul qur'an na ba ta mafi wannan da kyau wai menene ma'anar ulumul qur'an din shine malam ya ware wannan fasalin wannan shafin domin ya yi bayanin abin da ake nufi da ulumul qur'an shi sa ya ce ma'ana ulumul qur'an ma'anar abin da ake nufi da ulumul qur'an a matsayin ka na ɗalibi da yake karatu kan ulumul qur'an sai aka tambaye ka ma ma'ana ulumul qur'an ko ma huwa ulumul qur'an me zaka ce shi yasa malam ya buɗe fasali mai zaman kansa domin ya yi bayanin abin da ake nufi da ulumul qur'an ana ba ta mun wannan da kyau qala hadha al-lafz murakkabun idafi wa lahu juz'an مضاف وهو علوم ومضاف إليه وهو القرآن ku fahimci da yake yanzu kana darasin ulumul ne irin wata fiɗa da malam ya ma wannan al'amarin ya mai wata irin fiɗa tsargaggiyar fiɗa ya tsarge shi sosai da sosai yace hadha lafz wannan lafazin na ulumul qur'an murakkabun an hada shi ne idafi an hada shi ne a matsayin mudaf da mudaf ilai kenan da kace ulumul qur'an suna ya biyu ne a wurin akwai na farko shine mudaf akwai na biyu shine mudaf ilai sai ya ce murakkaban idafi domin shi kashi tarkib din ya kasu kashi kashi akwai murakkabun masji tarkibun masji kamar ba'al bak da ake kira ba'al bak sunan gari ne ba'al daban bat daban malamai suka ce ba'al shine sunan gunkin da suke bautawa ba'al bak kenan amma dai ba wani muke ba ko malai ce walahu juz'an lafazin ulumul qur'an yana da tsagi biyu mudafun yana da lafazin mudaf yana da tsagi na mudaf wa huwa ulum wa mudafu ilai da abin da aka jingina masa wa huwa alquran eh da kace ulumul qur'an akwai ulum na farko kenan shi ake kira mudaf akwai alquran shi ake kira mudaf ilai kamar usulul hadith akwai usul akwai alhadith kun gano wannan da ke ko kamar ulumul hadith akwai ulum akwai alhadith kamar usulul fiqh akwai usul akwai fiqh kamar ka ce me sunanka ka ce sunana abdurrahman akwai abd akwai rahman abdullahi akwai abd akwai allah shine idafi murakkabun idafi shine ce to ka sani lafazin ulumul qur'an da yake da ka faɗi ulumul qur'an sunaye guda biyu ne aka hada suna na farko ulum suna na biyu alqur'an walahu ma'ana yani ma'anan bi itibari murakkaban idafiyya wa ومعنى باعتباره علما ويقتضي البحث العلمي بيان كل min طرفي هذا المركب malam yake cewa walahu ma'anayan lafazin ulumul qur'an yana da ma'anoni guda biyu wannan jina da kyau ma'anan yana da ma'ana ta farko bi itibarihi murakkaban idafiyan idan muke la'akari da kalmomi ne biyu aka hada sai mu ce to yana da ma'ana a irin wannan haɗin da aka yi mishi wa ma'anan kuma yana da ma'ana ta biyu bi itibarihi alaman lura da cewar wani ilimi ne gaman wani suna ne gamamman suna shine alam ismu yu'ayyinu musamma mutlaqa alamu ka ja'farin wa khirnika inji ibn malik a cikin al-khulasa yana da ma'ana bi itibarihi alam cewar wani suna ne da yake an ka ce ulumul qur'an suna ne guda in muka la'akari da nan yana da wata ma'ana ta daban in muka la'akari da cewar an haɗa suna na ɗaya da na biyu to shi ma yana da wata ma'ana daban yanzu yana da ma'anonin yau kenan shi sa ya ce walahu ma'ana ya ma'anan bi itibarihi marakaban idafiyya ɗaya kenan wa ma'anan bi itibarihi alama wa yaktadi al-bahth ilmi bincike na ilimi shi zai hukunta bayanin kulli bayanin kowanne ɗaya min tarafai hadal murakkab na tsagin gefen wannan tarkibi da aka yi bayani na ilimi shi zai fayyace wannan al'amura qal yanzu ya dauki al-murakkab al-idafi na farko kenan sannan ya zo yayi a matsayin shi na alaman kace ulumul qur'an kuna ji na da kyau ulumul qur'an akwai ulum akwai kuma al-qur'an sai ce al-ulum na farko kenan jam'u ilm na farko dai jam'i ne ba mufarad bane shi haka ke yi ulumul qur'an ba ilmul qur'an ba sai malai ce to da kace ulumul qur'an al ulum jam'i ne na ilm to an ce al ilmu me shi sai ce wal ilmu fil lughati al arabiyya ilimi abun darin bakin larabci masdarun tushen kalma ne bi ma'anar famu wal ma'arifa wanda yake da ma'anar alfahamu fahimta wal ma'arifa da sanin wannan abin da ake ma magana a kai wal muradu huna kullu ilmin yakhdamu al-qur'an al-karima wa yattasilu bih wa yustanadu ilayhi wa yantazimu dhalika ilmu tafsir wa ilmu asbab an-nuzul wa ilmu i'jaz al-qur'an wa ilmu an-nasikh wal mansukh wa ilmu i'rab al-qur'an wa ilmu al-qira'at وعلم أد الآي وفواصلها وعلم الرسم العثماني وعلم اللغة العربية من نحو وبلاغة وسواهما ما لا يكتشوا والمراد هنا da muka ce ulumul qur'an muka ce al'ulum jam'i ne na al'ilmu shi kuma al'ilmu fi lughati al-arabiyya masdarun bi ma'ana al-fahm wal ma'rifa malam yace gunda abinda ake nufi da ilimi kenan a fagen larabci kuna jina da kyau ko muhammad bin salul usaimin ya ce al'ilmu huwa idraku shay'i ala ma huwa alai bala ya ce wal muradu huna abinda ake nufi da ulum anan anan ina kenan anan da muke magana ilmin qur'ani ya ce kullu ilmin muna magana ne a dukkan wani ilimi ya dumul qur'an al-karim da yake ma al-qur'ani hidima duk ilimi da yake ma qur'ani hidima to yana shiga cikin ulumul qur'an gwargwadon ala gwargwadon hidima sa gwargwadon matsayinsa wana jina da kyau kare dan ka an ce duk ilimi yana ma da yake ma alqur'ani hidima yana cikin ulumul qur'an to akwai ilimin da yake ba hidima da yake ma qur'ani ba ta wuce biyu bisa ɗari ba akwai kuma ilimin da yake yana yi ma qur'ani hidima 75 bisa ɗari wanne ne ya fi kusa mai 75 saboda gwargwadon yadda yake ma kur'ani hidima gwargwadon yadda wannan ilimin yake da matsayi a wurin alqur'ani mai girma malam yace wa yattasul bihi kuma yake da alaka da alqur'ani din yakhdumul qur'an alkarima yana ma alqur'ani hidima wa yattasul bihi kuma yana saduwa da alqur'ani ɗin wa yustanadu ilayhi kuma ana jingina shi zuwa ga ƙur'ani ɗin kenan ba komai mutum zai ɗauko kuma ya sanya cikin ulumul qur'an ya zama hakikanin ulumul qur'an din ba ina fata mu fahimci wannan da kyau yana da kyau mutum ya fahimci menene ulumul qur'an menene ba ulumul qur'an ba a inda malamai suka ce ulumul qur'an dan abun zai baka mamaki sosai da su in ga wasu abubuwa da ake ɗebowa wai duk ana sanya su cikin ulumul qur'an sai ga ta ina ma ya zama ulumul qur'an ya yace wa yantazimu zalika yana shiga karkashin haka karkashin mai kenan ulumul qur'an ilmu tafsir ilmu tafsir yana cikin ulumul qur'an to yanzu ne muku tambaya da ilmu tafsir da ulumul qur'an daban-daban ne eh wanne ne a am wanne ne a khas ulumul qur'an shine a am ilmu tafsir a khas kaji ba a cewa ulumul tafsir sai da ce ilmu tafsir nan kuma a ce ulumul qur'an akwai abubuwan da suke suna cikin ulumul qur'an amma ba wajibi ba ne masanin qur'an mai tafsiri dole sai san su kuna jina da kyau zan ba da misali guda daya inna rahmatallahi qaribu min almuhsinin rahma da mai aka rubuta ta da ta kuri ko da ta guje da ta'ul marbuta ko da da ta'ul maftuha eh eh a'a inna rahmatallahi qaribun min al wannan ayan naja maftuha ce ko marbuta eh maftuha to ire-iren su kaɗan ne a cikin qur'ani da yake ka'idar ita ce a rubuta su marbuta amma sai aka rubuta su maftuha wanda yana cikin ulumul qur'an amma ba cikin ilmu tafsir tunda a tafsiri ba bambanci da wacce aka rubuta budaddiya wacce aka rubuta ta rufaffiya kun bai wannan da kyau ko shi ya sa wannan sai bai shiga cikin ilmu tafsir ba amma yana cikin ulumul qur'an ya ce wa ilmu asbabin nusul da ilmin da ke yin bayanin sabubban saukan ayoyin alqur'ani mai girma da surorinsu nawa kenan biyu shi ma yana cikin ulumul qur'an su ne ma gaba gaba hisa malam kulure da ya jero su ya kawo ilmu tafsir shi ne kan gaba don shi karan kashi ilmu tafsir yana da nashi babi babi masu tarin yawa wanda yake mun karanta da wasu kaɗan a cikin usulun fi tafsir wa ilmu ijazul qur'an da ilmin da ke bayanin mu'jizar alqur'ani mai girma shi ma abu ne da ake karanta shi in kun lura je ai malam dan mana yi yace an kalubalance su da qur'ani duka yace sun ka gaza aka kalubalance su da surori goma suka gaza aka kalubalance su da sura ɗaya suka gaza to wannan shi ma rubutu ne ilimi ne mai zaman kanshi ijazul qur'an shi ma a nan sai ga wanne ne yake ciki wanne ne baya ciki in mu kuma ta ba a wasu shekaru da suka wuce an zo ana ta rubuta cewar wai harin da aka kai na 11 eh, september 11 september wai zo a cikin qur'ani wai september shine wata na tara suratul tauba sura ta tara da duk wanda da an shafa dan waɗannan abubuwa wanda ba shi da alaka da ulumul qur'an ba shi da alaka da mu'jizal qur'an kawai dai mutum ne kawai dai zafin abin da bai sani ba kawai idan ta ce suratul tauba ita ce surata tara kana nufin fa idan ka raba amfal kenan da tauba shine za ta zama ta tara to waɗanda suka ce da amfal da tauba sura ɗaya ce fa shi yasa ma ba bismillah tsakaninsu ta zama ta nawa kenan ta zama takwas kenan sai ga ana ta kokari wai sai an yi sai an kwakwalo wani abun haka wani yake cewa lafazin wa anzala hadida a cikin suratul hadid ya bada wani abin nan ya bada wata formula a ilimin a kira na abin da ya shafi karfi to saboda haka suratul hadid ita ce sura ta kaza ta bada wata ta bada wata formula wannan ayar ita ce aya ta kaza ita ma ta bada wani sako a ilimin sanin karfe to sai dai inda ya samu matsala in ya lissafa fatiya a matsayin sura ta ɗaya to suratul hadid ba za ta bada balas inda yake so ba sai sai to suratul fatiha muqaddima ce wa ya dora mashi wannan wai yana so ya bada da mu'ujizar qur'ani to haka irin waɗannan abubuwa ana samun su da yau da yawa a kuma da ake ganin wani bincike ne na ilimi da ake yi in inda yake mashi da alaƙa kuma da alƙur'ani bai ke ba wa ilmun nasikh wal mansukh da ilmun an-nasikh wal mansukh Ali bin Abi Talib ya samu wani yana ta zuba wa'azi yana ta zuba wa'azi yace kai ka san an-nasikh min al-mansukh yace a'a yace ka bata ka batar ba shi da amfani wa ilmu i'rab al-qur'an da ilmun i'rab al-qur'an ba dai i'rabi mutum yake nema ba to i'rab al-qur'an ilimi ne mai zaman kansa da ake rubuce-rubuce ba wai rubutu ɗaya ko biyu ba in na ce rubuce-rubuce kuma ba wai ina nufin daga shekara ɗari biyar abin da izo yanzu ba ina nufin shekaru aru aru wasu rubutun da aka sun fi shekara dubu akan abin da ya shafi irabul qur'an kun gane wannan da ke ko mafi kyawu da yawan mutum zai samu nan kurkusan yana da bashi da yawa sosai da wata sufuli goma ba kitabil المنصون na علوم الكتاب المكنون نخرات bai huce بهوتي شكرا shida da wani abu ya rasu kaga zuwa yanzu yana shekara nawa kenan zai ta samu shekara dubu kenan ɗari shida ɗari takwas kenan mala yake cewa wa ilmul qira'at da ilmul qira'at duk yana karkashin ulumul qur'an shi ma ilmul qira'at wata duniya ce mai zaman kanta wanda yake a kallan kalla bayan ka san tajwidi yadda yake ma'ana ba ka karanta qur'ani da yaranka ba ka zo ka haddace shatubiya da ba ta da yawa baiti uku. ka hada da durra da sauransu da sai ga ilmul qira'a shi ma wata duniya ce mai zaman kansa wa ilmu ajil ay da ilmin da ke bayanin kididdigan ayoyin alqur'ani yanzu na tambaye ku ayoyin qur'ani nawa ne na tambaye ku sai ga ana 1666 wanda yake shi ake tambaya a jarabawa wannan zuki tammala ce kawai in kuma mutum ya ce ba haka ba dago qur'anin a kirga malam ba shi da Allah kuwa a kasa da awa ɗaya ka kirga ayoyin qur'ani za ka zo ƙarshen suratul fatiha ƙarshen suratul fatiha aya ƙarshe ita ce aya ta dawa ta bakwai sai ka je ƙarshen suratul bakara sai ga aya ƙarshe ita ce ta ɗari biyu da kaza sai ka plus sai ka je ƙarshen suratul ali imran sai ka haka zai kasa shi kenan ka ka lissafe su duka mana yake cewa wa fawasiliha da kuma ilimin ina ne karshen aya ina ne farkon aya kuna jina da ke ko shine ma'anar fawasil watakila za a ga a wani wurin wuri kaza wuri kaza shine karshen aya amma a wani wurin kuma ba shine karshen aya ba misali suratu alfatiha fatiha tana da ayoyi bakwai amma a ruwayewar shi wace ce aya farko alhamdu bismillahir rahmanir rahim aya ta daya alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu ar-rahmanir rahim aya ta uku مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين بقي سنتبع أرواي ورشكينا أو أرواي حفص بارك الله فيك أرواي حفص آه والكوفي مع المكي يؤدب بسمال حكا يكي حكا القاضي أبو الفتاة فدا تكلي تابس بسورة عبد العاي والكوفي مع المكي يعود البسملة على رمم من كوفة على رمم كوفة هنا عبد الله بن كثير المكي مع الكوفي على رمم من كوفة asim da hamza da alil kisa'i da khalful ashir duk suna lissafa bismillah a matsayin aya a cikin alkur'ani mai a fatiha kenan isa ya ce wal kufi ma'al maki ya udu basmala suna lissafa bismillah a matsayin aya sauran da ba ambata ba kuma ba sa lissafa bismillah a matsayin aya suna lissafa aya farko ita ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بقي kuma za ka samu wannan a fatiha za ka samu wannan a suratul asri wacce ce aya farko a ruwayewar shi wal asri innal insana lafi aya ɗaya kenan ina ashe kenan ayoyin alƙur'ani mai girma ko in ka haddace qur'ani yanzu kai mu muqaddima ne tukunna in gana so kai takhasusi a cikin ulumul qur'an to aiki ne a gaban ka sosai da sosai kowanne ɗaya nan da muka ambata mutum zai kusa ƙare rayuwarsa yana bincike a kansu haka ibn arabi ya faɗa al maliki gaskiya ba da shafi ulumul qur'an dole mu tashi tsaye tashi tsaye sosai da sosai ɗaliban alqur'ani mai girma in ba su tashi sun koyi ulumul qur'an ba to su za su je su yi musu malaki cewa wa ilmu addil ayi da ilimin ƙididdiga ayoyi wa fawasilha da kuma ilimin da zai nuna maka abu kaza da abu kaza da abu kaza ake lura ya zama karshen aya abu kaza da abu kaza da abu kaza ake lura ya zama karshen aya haka yake shine ilmu fawasil kenan wa ilmu rasmil usmani da kuma ilimin sanin ƙa'idojin rubutun alkur'ani mai girma kar ka manta rubutun imla'i da kuke a makaranta da aka koya maka al-imla wannan rubutu ne rubutun zubi shi rubutu alkur'ani yana da nashi ka'idojin da ake karatu a kansu ba kuma karatu ɗaya ko biyu ba in na tambaye ka na ce hayya ala sala ya ake rubuta hayya za ka ce ma ha'un ya'un ala ainun lamun ala harfi jarra kenan ko as-sala ya ake rubuta ta alfun sadun lam alif sai ha'u ta'anis kuna shi da ke ko to na ce ka rubuta wa aqimus salata wa atuz zaka ya za ka rubuta as-sala kaga wawun hakan na az-zaka ita ma wawun ba ana rubuta lam alif bane hakan nan wa ya qawmi mali li ad'ukum ila an-najah an-najah ya ake rubuta ta wa duk alif baki ne akan wawun kun kamar wanda muka karanta ɗazu ina rahmatallah ƙa'idar larabci suna ana rubuta shi ne bi ha'i ta'anis in muka ce ha'u ta'anis ne ba ita ce ta'ul da ake kira marbuta lafazin ta'ul marbuta yan noziri da yan primary 1 to 3 su suke cewa ta'ul marbuta amma yan primary 4 to 6 ha'u ta'anis ake koya musu shi saboda ha'u ta'anis ba ina fata mun fahimci wannan da ke ko ha'u ta'anis ita ce ake nufi da ta'ul marbuta akan ce ha'u ta'anis da ta'u ta'anis ha'u ta'anis shine ta'un da ke cikin suna kamar Fatima kamar Rahma kamar Aisha shine ha'u ta'anis ta'u ta'anis ita ce kanat da ke cikin fi'ili kenan to a ƙa'idar larabci ha'u ta'anis ana duk sunan da yake da ha'u ta'anis da yake mace duk abin da yake suna ana rubuta ta'un din ne buɗaɗɗiya a bana rufaffiya kamar fatima za ka rubuta ha'un din ta'un din za ka rubuta ha'un ne kamar hamza kamar mu'awiya kamar rahma kamar qurratu kamar imra'atu amma imra'atu a cikin qur'ani guda ne suke buɗaɗɗiya guda ne suke rufaffiya eh kun gane ko qurratu ain kaga qurratu ainin li walak kuma wannan a ka'idar rubutun gida rubutun zube za ka rubuta qurratu ne da ha'u ta'anis budaddiya ai rufafiya amma a qur'ani budaddiya ce to kuma wannan zai lizimtu in kana karatu aka ce ka tsaya akan wannan in kana karatu sai malamin ka ya ce tsaya akan wannan shin za ka ce qurrat ko qurra ya za ka tsaya a wace kira'a ina ba ta fahimci wannan da ke ko na'am shi ne ma'ana a rasmul usmani domin ilimin rasmul usmani sharaɗi ne kafin abu ya zama ƙur'ani dole sai ya yi daidai da rubutun na usman ina dole kafin abu ya zama ƙur'ani sai ya zama ya tamilu a rasmi al-usmani ilimin sanin rubutun al-ƙur'ani mai girma ba karamin ilimi ba ne manya-manyan mazhabobi da ake da su guda biyu ne na masharika da na maghariba maghariba kafin aina suke sa da'un ɗan kafin gudano ne rubutun maghariba ɗaya a sama kar ku ce rubutun warshu rubutun maghariba da rubutun masharika to haka nan shi kuma za ga alhamza da ke jikin lam alif a ina ake ɗora ta tunda lam alif yana da gwafa ne haka to a jikin na dama ko a jikin na hagu almimi da ilmin rubuta Alƙur'ani mai gina ilmi ne mai zaune da gindinsa wa ilmin lokacin arabiya da ilmin sanin yaren larabci min nahwin abin da ya shafi nahwu wa balagatin da abin da ya shafi balaga wa siwahu ma da sauransu kamar ilmin sarfu kenan da yana cikin nahau kenan to wani shine ma'anar ulum mana yace wa yuradu bi kalimati alquran wa huwa almudaf ilayh abin da ake nufi da wannan alkitabul munazzalu ala muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa qad taqaddama bayanu ta'rifi sai kalma ta biyu in muka ce ulumul qur'an mun yi maganar ulum mun yi maganar ulum kenan yanzu zamu magana alquran sai ya ce abin da ake da alquran shine alkitabul munazzalu ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine littafi da aka sako wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa qad taqaddama bayanu ta'rifi shi ko bayanin ta'rifi alqur'ani ya riga ya gabata wannan in mun yi fashi baki da baki kenan muka ce ulumul qur'an yana da tsagi biyu tsagi na farko ulum tsagi na biyu alqur'an to yanzu idan muke ce ulumul qur'an a matsayin shi na wata madda mai zaman kansa fa ba tare da mun hangi cewar an hada shi da bangarori guda biyu fa sai ma ce wa ammal ma'ana sani fa yuradu bihi anna lafza ulumul qur'an lafazun ulumul qur'an ka cokan dinsa nuqil eh نقل من هذا المعنى الإضافي وجعل عالما على الفن المدون وأصبح معدلوله علما غير مدلوله مركبا إضافيا وعلى هذا فتعريفه بمعناه العلمي هو علم ذو مباحث متعلقة بالقرآن الكريم من حيث مبدأ نزوله وكيفية هذا النزول ومكانه ومدته وجمعه وكتابته في العصر النبوي وأهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وإعجازه وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وأقسامه وأمثاله وترتيب صوره وآياته وترتيله وأدائه إلى غير ذلك من المباحث التي تذكر في هذا العلم ما يتي وأما المعنى الثاني أما معنى تبيو تم كلا لفظ علوم القرآن مبادئ definition مي غسكي da sunan ulumul qur'an sai mala yace anna lafzul ulumul qur'an lafzul ulumul qur'an nukila an ciro shi min hadhal an ciro waɗansu al'amura wasu kalmomi an ciro bayanai daga ma'anar shi ta idafin da ya gabata waju ju'ila alaman aka sanya shi ya zama wani fayyataccen suna alal fannil mudawwan ga wani fanni mai zaman kansa al mudawwan wanda aka rubuta shi wa asbaha madluluhu alaman sai ya zama abin da yake nunawa a sunan shi fayyatacce ghaira madlulihi murakkaban idafiyan ba shi yake nunawa ba a lokacin da muka yi la'akari da tarkibin idafi wa ala hadha akan wannan jumla da muka yi cewar ulumul qur'an ilimi ne mai zaman kansa in muka kallaci ulumul qur'an a matsayi ilimi mai zaman kansa fa ta'rifuhu bi ma'anahu ilmi to ta'rifin ulumul qur'an a matsayin shi na wani fanni na ilimi da ake karatu na digiri na daya da digiri na biyu da digirin digirgir da farfesa da abin har imamanci ana samu to zaka ce ilmun wani ilimi ne mai zaman kansa zuma bahisa da yake da bincike masu tarin yawa mun ce imam asayuti da ya rasu shekara ta 911 bai hijira a cikin al'itikan fi ulumin qur'an yana da mabahas ɗaya biyu uku hudu biyar sai da ya kai hatta banin kuna jina da kyau sai da ya kai har guda nawa har guda tamanin ashe ga ba karamin al'amari ba ne muta'alliqatin bil qur'an al-karim mabayatsin suna da alaka da alqur'ani mai girma in ya zama na basu da alaka da alqur'ani mai girma to baya bai shiga cikin ulumul qur'an ba min haythu mabda'i nuzulihi zaka bada karatun tun daga lokacin farkon sauka alqur'ani mai girma wa kayfiyati hadha nuzul da kuma yadda shi qur'anin yake sauka no kenan wa makanihi da kuma da ina da ina ƙur'ani ya sauka waɗanne ayoyi ne suka sauka a lokacin manzo Allah yana gida wanne ayoyi suka sauka lokacin yana tafiya wanne ayoyi suka sauka lokacin da iya hijira kafin ya zo madina tunda makiya ita ce wacce ta sauka kafin a hijira ko a ɗaya daga cikin tarihi guda uku madaniya wacce ta sauka bayan hijira to wacce ta sauka kuma yana kan hanya fa a akwai su wanne ne suka sauka lokacin zafi wanne ayi suka sauka lokacin ɗari lokacin sanyi kenan wanne ne suka sauka cikin dare wanne ne suka sauka cikin rana wanne ne mala'iku wata sura ce mala'iku dubu saba'in suka rakota wata sura ce kuma mala'ikun da suka rakota ba su kai wannan ba kaga shi sa ce wa kafiyati nuzul kuma zaka tantance ba wai da an faɗa dan ruwaya ce in ko ruwaya ce dole zaka dora ta a ma'auni na sahihi da na zai zama maqbul zai zama mardud saboda sai an tantance ba mutum zai zo ya ci aika kaza yana cikin ulumul qur'an an rawaito kaza a sai an tantance shi wa muddatihi da kuma tsawon nawa tsawon lokaci nawa qur'ani ya dauka yana sauka wa jam'ihi da kuma yadda aka hada alqur'ani mai girma wa kitabatihi da kuma yadda aka rubuta qur'ani mai girma an rubuta fil asrin nabawi a zamanin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya aka rubutun suwaye suka rubuta wa adi abi bakarin nan da zamanin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an wa umar da zamanin sayyidina umar radiyallahu anhuma Allah ta'ala ya kara masu yadda lafazin radiyallahu an ba sai mun maimaita ba mun ce yana da fasarori guda biyu ko ka ce radiyallahu anhu ya Allah ka yadda da shi tunda su biyu ne radiyallahu anhuma ya Allah ka yadda da su nan ka yi mai kenan addu'a to ku wannan fasara ta karɓaɓɓiyar fasara ce domin Allah maɗaukin sarki yana cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ko muka ce radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su kana ba da labari kenan wannan fasara karɓaɓɓiyar fasara ce da Allah ta'ala ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladhina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an abu na gaba malam ya ce wanda aka rubuta zamanin halifancin sayyidina abubakar ya aka rubutun qur'ani a wannan lokaci da zamanin halifancin sayyidina umar ya aka ya rubutun qur'ani a wannan lokaci na farko da abubakar siddiq shine abdullah shine abubakar shine abubakar amma asalin sunansa abdullahi sunan babansa usman shine abdullahi bin usman bin amir bin amr bin sa'ad bin murra at-taimi shine awwalur rijali islaman farkon wanda ya fara musulunta a cikin maza wa afdalul ummati ba'da nabiha shine fiyayyen al'umma bayan annabin wannan al'ummar to shine lambawan isa shine kadai khalifatul rasul abubakar siddiq shi kadai ne khalifatul rasul amma umar sunan shi amirul mu'minina dan shi khalifatu khalifati rasulullah ne kuna jina da ke ko shi umar halifa ne ba na manzan Allah ba a'a halifa ne na halifan manzan Allah sallama sayyidina Usman shi halifa ne na halifa na halifa isa daga sayyidina Umar shi ake kira amirul mu'minin ba tare da an yi abin nan ba shi ne babban na hannun damar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bi nasu tanzil idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana shine kuma shirikin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ya aure mashi da yarsa Aisha as-Siddiqatu bint Siddiq shine amirul hajji shi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tura ya zama shine amirul hajji a shekara ta tara bayan hijira amin da mun san tawagar amirul hajji ko to shine amirul hajji da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ya zama shine amirul hajji a wannan shekara ɗin ya yi halibanci tsawon shekara goma sha uku shi sai na abubakar ya rasu a tsawon shekara uku ya rasu a shekara ta goma sha uku da hijira ya rasu a shekara ta goma sha uku da hijira ya yi halibanci tsawon shekara uku ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara mashi daraja ya kara mashi ɗaukaka to shi ne malam yake cewa za ka yi bincike akan ya matsayin rubuta alkur'ani yake a zamanin sai na abubakar da zamanin sai na umar shi kuma sai shine umar ibn khattab sahibul futuhat a zamanin shi ya shigar da musulunci kasashe masu tarin yawa shi ya shigar da musulunci yankin tabaristan abin da ya shafi iraki da iran da pakistan da duk wannan nahiyar zamanin sai na umar musulunci ya kai gare su shi ya musulantar da su hakan nan ma nan yankin sham da kudus da duk zamanin sai na umar musulunci ya shiga waɗannan garuruwa ɗin ya auri ɗiyar na aliyu shi umar bin khattab ya auri yar na aliyu ta cikinsa wacce ake kira ummu kulfu wacce take ya ce ga fatimatu zahara ma'ana kenan ya auri jikar manzan allah sallallahu alaihi wa wa sallama wannan jiga ko ita ce ita ce ummu kulthum diyar fatima ta zahara da suka haifa da tare da aliyu da aliyu ibn abi talib umar bin khattab ya rasu a shekara ta 23 da hijira ya yi halifanci tsawon shekara goma tsawon shekara goma ya yi yana halifanci isa ibn abi dawud yake cewa wa qul khairan nasi ba'da muhammadin wazirahu idman thumma usmanu al-arjahu wannan malai yake nufi yace في وكتابته في العصر النبوي وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنه عنهما وإعجازه وناسخه ومنسوخه دمون يفعل أنه فسر أزكو دا ناسخ شينا أبن دي شاري منسوخ أبن دا أكا شاري ذاك الحكم الناسخ حكم دي شاري الحكم المنسوخ حكم دا أكا شاري ذاك الآيات الناسخة ga ayar da ta share wal'ayatul mansuha ga kuma ayar da aka share wa muhkamihi da ayoyin da suke ma'anoninsu a fili yake wa mutashabi da ayoyin da suke sanin ma'anoninsu sai malamai wa qasami da rantsuwar da suka zo cikin mai girma duk yana cikin ulumul qur'an aqsamul qur'an kenan wa amsali da misalan da suka zo cikin mai girma za a ga misalai ne ubangiji subhanahu wataala ya faɗi cewa ya buga misalai masu tarin yawa a cikin alkur'ani mai girma ta yadda ba sai ka zo kana buga misali ga ruwa ga turare ba ko ga akwatin kuɗi ga akwatin qur'ani ba duk ba sai ka yi wannan misalan ba misalai sai riga sun gabata a cikin alkur'ani mai girma wa tartibi suwarhi da kuma yadda jiyar aka jeranta surorin shin yadda aka jeranta surorin nan fatiha baqara al imran nisa haka suka suke a jerorin sauka to duk shi ma ilimi ne mai zaman kansa tartibu suwar wa ayatihi da kuma yadda aka jero ayoyin alkur'ani shin yadda aka jero ayoyin qur'ani nan haka suke bayan mun karanta aya farko da ta fara sauka iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq azwa ayoyi biyar ko ga yake to shi ma ilimi ne mai zaman kansa tartibu suwar da tartibul ayat duk yana cikin ulumul qur'an wa tartilihi da kuma yadda ake rera alkur'ani mai girma ta ina ne suwaye suke karantawa da madda iri kaza suwaye suke karantawa da madda ba iri kaza ba in na tambaye ku almaddul munfasil tana da fuskoki guda nawa da kun tambaye ni a wace ruwaya a ruwayar habs madda munfasil tana da fuskoki nawa madda munfasil wa zai bada misalin ta inna anzalnahu inna anzalnahu to inna jano ke da shi fuskoki nawa take da shi fuska ta farko jano kenan fuska ta biyu jano kenan fuska ta uku jano kenan wannan yana bukata a kaɗe mai ƙura wannan tartibin ba yana bukata a kaɗe mai ƙura musamman na tambaye ko a ruwayar haus a ruwaya ta haus da muke karanta kenan ko to yana da kyau a kaɗe batun ja biyar wai ƙaunin ne da jidda za ka iya cewa babu shi ƙwarai kuwa kuma kaga tajwidi fa wani sashi ne ƙaramin a cikin farkar abin nan to akwai ilimin tartila yadda ake karanta qur'ani kuma asali shi shine at-talaqqi ka karanta a gaban malami maka bayani shine asali amma ka sa kase ka saurara ba wanda zai ce maka yadda kase din nan ya karanta haka kai ma ka karanta lokacin da ka tashi maimaitawa wa ada'ihi shine shine ada yanayin ilimin karanta shi tartil rerawa ya ake rerawa ta yadda ba za ka wuce ka'ida ba ba zai zama na sautin ka ne kawai yake jan ka ba ka sa wanda yake karatu shi sautin yake bi inda sautin ya kada a yi ja biyar kawai sai ya sai ya kada inda sautin ya kada ja uku sai a sai a kada ba wai ilimin ne yake jan shi ba sautin yake bi kaga wannan wani matsala ce mai zaman kanta wa ada'i da kuma yadda ake biya shi a biya ma ka biya a biya ma ka biya dishi ma ilimi ne mai zaman kansa ila ghairi zalik malam yake cewa zuwa ga wani haka min al mabahis allati tuzkaru fi hadha al ilm daga cikin mabahis bincike da ake ta ambatan su a wannan bangare na al qur'an wa mawdu hadha al ilm inda ake magana ta ulumul qur'an al qur'an al karim shi mawdu ulumul qur'an inda ake aiki da al qur'an inda yake shine al qur'an al karim al qur'ani mai girma kamar zan tambaye ku ilmul tajwid موضوعه شيء ina ايه القران الكريم ina fata mun fahimci wannan dake alquran alkarim to amma tunda mawdu'u alquran alkarim ne ya yake yadda ake yin shi a qur'ani kuma ake yin sa a wasu wurare kun bai nake nufi me yasa yadda ake karanta qur'ani wajen madda biyu a ja biyu wurin madda hudu a ja hudu me yasa idan an zo addu'a kuma ake yin haka in an zo addu'a in ana rera addu'a kun fahimci tambata Allahumma inna nas'aluka misali ba madda bata biyo wurin ba amma dai in an zo yin alqanut ko yin waɗansu addu'o'i me yasa ake bin usulubin su irin yadda ake bi na alqur'ani bayan kuma mawdu'u alqur'an alkarim ko dai mawdu'u kulli shay to kenan dole a raba kenan ina fata mu fahimci wannan da kyau kada a ɗauki wasu hukub da qur'ani ikhtasa bihi a sanya ma waɗansu abubuwan da ake yi da ake ganin yana ciki addu'o'i addu'a ake yi ba murya ake bi ba kun yi shiru za ku ji magana ta ɗanyi ƙarfi ko yawwa addu'o'i yadda ake addu'a daban yadda ake karanta qur'ani daban salan da ake bi na karanta qur'ani na gunna da izhari da mudud a qur'ani ake yin su in an zo yin addu'a ba haka ake yin su ba sai ce wa mawdu hadha al ilm al qur'an al karim min ayi nahiyatin min mafkura al mai girma ta kowace irin iya ta waɗannan nahiyoyin da aka ambata da izinin Allah madaukin sarki nan zamu dakata a daidai wannan gabar kenan sai zama na na gobe zamu tashi fa'idatu hmm? na gobe zamu tashi fa'idatu ulumul qur'an yanzu mun san menene ulumul qur'an kawai dai abin da zan bi ku bashi shine wannan kuma kun sani gobe zan yi tambaya me ya menene ta'arifin ulumul qur'an ta bangarorin shi guda nawa biyu karka zama da wata hadda kana janta tana janka ka ce ulumul qur'an ilmin zuma bahith sai ya dan karanta sai ya daga kai sai ya ga kaman ban gan shi ba sai ya sake duba a'a sai ya dan daga kai ba haka yake ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk